Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare, Na da fatar masu azumi an sha ruwa lafiya. wanda mu kuma yanzu haka agogon mu ke cewa karfe hudu da rabi na marece a nan gundumar Colombia. Wannan rana ta Alhamis 22 ga watan Afrilu shekara ta 2021 inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Maryam Dauda muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto akan halin da wasu 'yan arewa mazauna kudancin Najeriya suke ciki. Bayan nan muna ɗauke da rahoto akan illoli da alfanu da kafafen sada zumunta na yanar gizo kan haifar a wannan ƙarni na 21. Kamar kowace rana irin ta yau muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan. Kana mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu kai ga wannan sai mun saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen Faransa na kare matakin ɗarewa kan karagar mulki da majalisar Rikon ƙwarya ta sojoji ta yi a ƙasar Chadi. A yau Alhamis a wata hira da aka yi da shi a talabijin, Jean-Yves Ledria ya faɗi cewa yanayin da ake ciki ne ya sa yake da mahimmanci sojojin Chadi su wargaza majalisar dokokin ƙasar su kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta tsawon wata sha takwas biyo bayan mutuwar shugaba Idris Deby a wannan makon. Kakakin Majalisar Dokokin Kasar ya kamata ya zama shugaban kasa bisa ga kundin tsarin mulkin Chadi. Amma shugaban majalisar Harun Kabadi ya fitar da wata sanarwa inda ya ce ya amince da majalisar mulkin rukon duba da yanayin sojoji da tsaro da kuma siyasa. Ledria ya ce matsayar Kabadi ta halasta karbar mulkin da sojojin suka yi. kwamitin mulkin sojojin ya ba da sunan dan marigayi debi janar muhammad idris debi idno dan shekara 37 a matsayin shugaban rukuwa a kasar da ke tsakiyar afirka a wani lamarin daban kuma ministan harkokin wajen faransa jean-yves le drian ya faɗa a yau alhamis cewa shugaban rasha vladimir putin zai fuskanci takunkumi idan har madugun 'yan adawa ƙasar alexei navalny ya mutu da yake magana da gidan talabijin ɗin france 2 ledria ya ce za mu sanya takunkumin da ya dace kuma alhakin na kan mr putin da hukumomin rasha ya kara da cewa ina fata ba za mu kai ga wannan matakin ba shi ma mai bada shawara kan harkokin tsaro a amurka mike sullivan ya yi makamantan waɗannan kalaman a talabijin ɗin cnn ranar lahadin da ta gabata inda ya yi gargaɗin za a samu sakamakon da bai bayyana ba idan har navalny ya mutu. A watan Janairu ne aka kama Navalny bayan da ya koma Rasha daga Jamus inda ya kwashe wata biyar yana jinyar gubar da aka sanya masa. Navalny ya ɗora alhakin harin da aka kai mashi akan gwamnatin Rasha yayin da jami'an Rasha suka musanta zargen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar indiya ta ba da rahoton samun mutum 314,835 da suka kamu da COVID-19 a yau Alhamis. Wannan shine adadi mafi yawa a rana guda da wata ƙasa ta taɓa samu a tsawon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. Idan aka kwatanta da Amurka, ƙasar ta sanar da samun mutum dubu ɗari uku da ɗari uku da goma da suka kamu da cutar a rana guda ranar biyu ga watan Janairu, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins. ƙasar India wadda ita ce ta biyu mafi yawan al'umma a duniya na fama da annobar zagaye na biyu lamarin da ya sa tsarin kiwon lafiyar kasar jin jiki yayin da asibitoci suka kusan cika da marasa lafiya suke kuma fuskantar karancin iskar oxygen da ke taimakawa wajen numfashi karancin iskar ya yi tsananin da ya sa wata babbar kotu a new delhi babban birnin kasar neman gwamnatin kasar ta ba da umarni a karkatar da akalar iskar oxygen daga masana'antu zuwa asibitoci Ministan sufurin kasar Masar ya kori wani babban jami'in hukumar jiragen kasa na kasar biyo bayan haɗarin jiragen kasa guda uku da suka faru kasa da wata guda lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da arba'in wasu sama da ɗari uku da hamsin kuma suka jakata Korar Ashraf Raslan na zaman wani bangaren yunkurin yin garan bawul ga tsarin shugabancin hukumar jiragen kasa a daidai lokacin da jama'ar kasar ke kokawa game da yawan haɗarin jiragen kasa da ake samu. Raslan wanda shine shugabanci hukumar tun daga watan Yulin shekarar 2018. An maye gurbinsa da Mustapha Abuel Makam a cewar ministan sufurin kasar Kamal El-Waziri a wata sanarwa. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto muna cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. nan birnin Washington gundumar Columbia. Da wannan kuma muka zo ga taskar rahotanni. A daidai lokacin da ake ci gaba da kasancewa cikin zillimin rashin tsaro a kudu maso gabashin Najeriya, mahukunta sun tura ƙarin dakarun tsaro a jihohin Imo da Ibonyi don ba da kariya ga 'yan arewa mazauna yankin biyo bayan wasu har hare da aka kai a 'yan makonnin nan waɗanda suka tada hankalin mahukunta wakilin muryar amurka alphonsus okoro igwe ya yi komuna da ƙarin bayani na irin halin da ake ciki a yankin An tura dakarun tsaro a jihohin Imo da Ebonyi da ke kudu maso gabashin Najeriya domin kare unguwanni mazauna musamman 'yan arewa sakamakon zaman ɗarɗar da ke gudana bayan mummunan hare-haren da wasu 'yan bindiga da makiyaya suka kai a jihohin biyu a makonnin da suka gabata. To ko me wasu 'yan arewa mazauna jihar Imo ke cewa? Sunana Alhaji Abdullahi Yahya. Bisa abubuwan da ke faruwa a nan kasa wanda ya shafi mafi yawanci yan arewa mazauna nan kudu ma gabar. Gaskiya sai dai godiya domin an tura mana jami'an tsaro wanda suna nan tare da mu a na Okiwe. banda yan sanda da aka turo akwai sojoji wanda su 24 hours suna nan suna patrol musamman inda mazauna yan arewa suke kasar nan a yi kokari duk abin da za a yi a san abubuwan da ke faruwa nan ba abu ne na alheri ba abu ne wanda zai iya tada kudi ta bangarori da yawa amma alhamdulillah wanda matakai na jami'an tsaro wanda shi mai girma gwamnati jihar imo ya yi da kuma sauran wanda sauran gwamnoni suke daukawa insha Allah abun zai kawo maslaha tsakanin abubuwan da ke faruwa da kuma abin da yake shafi ainihin yan arewa mazauna kudu maso gabashin kasar nan. suna na lawali ibrahim zai a cikin gaskiya a zo majama tsaro a nan da area tamu gaskiya ba wani sai dai fargaba alwala in dai amma wasan tana da sojoji a nan a turo mana sojoji kuma muna da mu ba turo mana su gwargwado kuma dai wala dai an amma wasu dai Alhaji Halatu Ismail shine mai baiwa gwamnan jihar Ebonyi shawara kan tsaro kuma ya ce alal hakika al'ummar arewa a wannan jihar na samun tsaro gwargwadon hali. a gaskiya tun da aka fara zaman da kan harin da makiyaya suka kawo da kananan tashin-tashina da ke faruwa ta kananan hukumomi gwamna ya ba mu tsaro a nan ungoyinmu na hausawa ana kawo 'yan sanda da sojoji an jirgi mana insha allahu tun da aka fara wannan azumi muna tare da hukuma an jirgi mana su a ko'ina hankalin makwance kamar inda muka saba yi yau da kullum. Alfonso igwe muryar Amurka, daga Owerri. Najeriya. To Allah Ubangiji ya kyauta. Matsalar tsaro ba ta tsaya kawai akan hare-hare ko kuma sace-sace da neman kuɗin fansa ba. Ta haɗa da irin waɗanda ake aiwatarwa a wannan ƙarni na 21 ta amfani da kafafen sada zumunta na yanar gizo inda wasu kan yi amfani da damar wajen tada zaune tsaye masana dai na ƙara jan hankalin jama'a da su farga akan irin bayanai da suke samu a kafafen sada zumunta nasiru adamu el hikaya ya yi muna nazarin illoli da alfanu da waɗannan kafafe kan haifar a wannan ƙarni da muke ciki. kama daga cibiyoyin shiga yanar gizo zuwa wayoyin salula za ka ga matasa maza da mata na buɗe dandalin nan na mu'amalar zamani wato facebook ba ma lalle ne masu amfani da dandalin sun san matashi mark zuckerberg wanda ya kirkiro shi kamar dai wannan malamin da na samu yana aika sakonni ta hanyar facebook ina aiki tare da ita ba tare da ma na san wane ne ya kirkiro ta ba ni dai na santa dai a matsayin kawai social network ne na sada zumunci da abokai kawai. Tun kashe wata budurwa sun ce suka gu da wasu matasa suka yi a Legas. Bayan sun yaudare ta ta hanyar tuntuɓa ta Facebook suka yi mata fyaɗe suka hallaka ta ya sanya mata suke ɗari-ɗari da waɗanda suke mu'amala da su a dandalin Facebook now has a privacy policy I only add people that I know in real life. Akwai tsarin ɓoye suna da muhimman bayanai in ji masaniyar ilimin yanayi Maryam Ashangu da na samu tana amfani da dandalin. Wacce ta ce a yanzu tana zaɓar waɗanda ta sani ne kawai ta sanya su a jerin abokai. Inda ta nuna Facebook na da matukar muhimmanci wajen sada zumunci a tsakanin abokai da musayar hotuna. Yawancin masu hawa dandalin dai kan shiga ta wayar salula ne, yakan kai ga tafka muhawarar siyasa, addini, kai har ma nan Najeriya da farfado da raunin nan na bambancin arewa da kudancin Najeriya. Wani abun damuwa ma shine yadda ake yin amfani da dandalin wajen yada jita-jita, inda Sheikh Kabiru Haruna Gombe ya yi martani kan wani hoto da aka yayata na yadda fuskarsa ta jirkice don wasu kalamai da aka ce yayi kan marigayi mawaki fadar bege. Shek Kabiru dai har naira miliyan goma ya sa don a kawo hujjar inda ya yi wannan furucin. da zuwa yanzu dai ba wanda ya ci kuɗin. Abin da kawai ya bani mamaki shine yadda mutane suka rudu da hoton da aka saka. Alhali hoton da aka saka din yawanci hotuna ne da dama suna nan a cikin intanet suna profile din shafi na na Facebook. Iya kawai an dan yi amfani da kwamfuta an dan caccanja musu kama ne. Amma hotuna ne da dama sama da shekara hudu biyar suna nan a cikin Facebook din ba wasu hotuna ne da ma aka saka ba. Wanda wannan kaɗai ya isa ya nuna wa jama'a karyar labarin. To amma na yi mamaki da labarin har ya kama hankalin jama'a. Ga dai dandali na sada zumunci da samun bayanai a lokaci guda ko ya zama na yada ganda damfara da kiyayya. Nasiru Adamu kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya wanda Zainab Babaji ta haɗa muna. Tun bayan da cutar corona ta bayyana a ƙarshen shekara ta 2019, muhimman harkokin rayuwar al'ummar duniya da suka hada da kiwon lafiya, al'adu da tattalin arziki suka sauya. Tun daga wancan lokaci ne gwamnatoci da masana suka shiga bincike kan samar da allurar rigakafi da zai taimaka wajen rage kaifin kwayar cutar. Najeriya da ke da adadin al'umma miliyan da 210,204,747 a alkalmar Majalisar Ɗinkin Duniya, kimanin mutane 164 ne suka harbu da cutar, mutane 260 da ɗori suka rasa ransu dalilin cutar ta corona a ƙididdigar hukumar takaita yaduwar cututtuka a Najeriya wato NCDC. Tun kafin zuwa allurar rigakafin corona a Najeriya, Hukumomi suka shiga faɗakar da jama'a kan tasirin rigakafin ga lafiyarsu. Kan haka ne kwamitin da ke yaƙi da cutar korona ta tarayya da hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa suka shirya wani taron wayar da kan jama'a a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya da aka kuma gudanar da shi a garin lafiya a fadan jihar Nasarawa kan muhimmancin rigakafin na korona Duk da cewa 'yan Najeriya fiye da miliyan ɗaya sun amince sun yi allurar rigakafin har yanzu akwai wasu da dama da ke neman ƙarin fahimtarwa. Sunana Honorable Aliyu Ilele Gayan daga jihar Nasarawa. Ni na yi ma kwamitin ɗin tambaya saboda ƙorafe-ƙorafe da nake ji al'umma suke yi da mafi yawancin mutane maza da mata talakawa cewa wannan halura na covid-19 pandami cewa idan an yi wannan alura yana ana mata da maza ayyuwa saboda amerikawa suna ganin yawan mutane na al'umma 'yan najeriya ya yi yawa suna so a samu tazara ko kuma a samu eh, rauni na ayyuwa mafi yawancin mu kuma muna so ayyuwa so wannan sai ya ba mutane dama ya na su yi mafi yawancin mutane suna tunanin akwai malaria fever yaya ba mai da hankali akan wayannan cututtuka ba sai wannan covid-19 din suna na uwan mada ina lafiya angon tv abin ina ji mutane na faɗa suna ce idan an muka ba ka ƙara aihuwa ba ko kuma alluran ina kawai illa to mu dai mun bar ma Allah ko menene domin Allah ya kawo magani ya kawo ciwo kuma gashi da idonmu mun gani amma buhari amma osibanjo amma gwamnan jihar nasarawa duk tarin mutana musu kuma gasu har gobe muna komi da komi da su to saboda haka mu ma in ya zo gurin mu zamu yi da 'ya'yana da jikoki na. Farfesa Maryam Aminu da ke jami'ar Ahmadu Bello a Zaria ta yi ƙarin haske kan wasu tambayoyin da al'umma ke yi. Wallahi na son ce musu abin da suke ji a social media ba haka ba ne. Wallahi akwai coronavirus. Don mutane da na sani da yawa wallahi sun kamu da shi. Kuma vaccine din nan da aka kawo wallahi shine zai sa bai tsare mutane da basu samu ba amma akwai masu ganin wannan alluran rigakafin yana hana haihuwa a'a wallahi tallahi eh, akwai aikin da aka yi wanda suka yi vaccine din a cikin trial da suka yi sun aida mata talatin a cikinsu ba wanda ya samu problem ko akwai guda daya a cikinsu wanda ta yi ciki kuma ta haifu ba abin da ya same ta baya hana haifuwa baya hana infertility is very safe batun daskarewan jini fa kin san daskarewan jini din nan wasu da suka doki vaccine din sun samu amma insha Allah ba don lindin vaccine din nan ba akwai underlying eh, problem waɗansu ma da suke eh, eh, amfani da infertility drugs and those are taking contraceptive da wasu daukan tazaran haihuwa magungunan wasu dama su ba su da lafiya in sun sun doka sai su samu matsala amma akwai matsala ba don covid-19 ba kenan dai kina ce kowa dai ya je karbi alluran nan wallahi talla abun da ya samu ke ce kowa ya zo ya karba in mutane da yawa suka karba zai daina yaduwa a cikin al'umma kuma mutane za su samu protection shugabannin addinai na da muhimmanci kwarai wajen faɗakar da al'umma musamman ma kan wannan allurar rigakafi ta corona malam abdullahi abubakar lamido wanda ke aiki a jami'ar bayero ta kano ya ce musulunci ya amince da neman lafiya rigakafi dai abu ne da musulunci ya da shi ƙur'ani ya yi magana kan muhimmancin kare lafiya da kare rai da tsare rai daga da dukkan abin da zai iya cutar da ita haka kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi magana akan wannan kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar cewa ya ku mutane ku nemi magani domin babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya saukar mata magani in ka ga ba a gane maganin ba to ilimi bai iso kai bane to magani kuma a musulunci zai kasu kashi biyu akwai magani da ake yi na tsare cuta daga faruwa akwai kuma magani da ake yi na idan ta faru in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa ai rigakafi ta hanyar yin cin dabino ba yana nufi dabino kaɗai bane za a yi rigakafi da shi duk wani abin da yake halal bisa shari'a ta yadda da shi to za in da ya tabbata yana yin rigakafi za a iya yin amfani da shi kuma yadda za a gane haka shine na farko dai kwararru su yi bincike su tabbatar zai yi sannan abu na biyu malaman shari'a su duba su ga abin ya dace da shari'a wanda kuma shine abin da malaman shari'a suka yi a kasashen musulmai na duniya a kasar saudi arabia kasar masar kasar united arab emirates wato dubai da sauransu da indonesia da sauran kasashen musulmai musulmi mu ma a nan najeriya wato majalisar koli ta harkar kin addinin musulunci aka duba aka ga lalle wannan musamman rigakafi din nan babu laifi bayi da illa musulmi za su yi amfani da shi shugaban hukumar jin daɗin masu ziyarar ƙasa mai tsarki ta mabiya addinin krista rabaran yakubu pam ya jaddada muhimmancin yin allurar rigakafi mun sani cewa allah tun a masomin duniya yana da kaunan biladam akan ya yi zaman lafiya ne yasa ya tana da ko a cikin itatuna magani a cikin ganye-ganye magani har ma a cikin kasa magani a cikin kuma dokoki goma da ya ba shi a nabi musa doka ta shida har zuwa goma yake nuna cewa mu yi tarbiyan jikinmu mu yi tarbiyan mu da yanwanmu isa almasihu haka ya zo ya yi magana yana nuna cewa mu yi tafiyan riken jikinmu mu ga yadda za mu rike jikinmu da kyau da tsafta da sauransu duka waɗannan suna cikin ayoyin littafi mai sarki so wannan yake nuna cewa wannan alluran rigakafi ba wai bakon abu ba ne to sama in ma wuni yake ce ba zai yi ba wannan ciwo ya ana cewa in ka gamu da shi za ka yi ba matanka da yaranka da kuma makwabcinka to in ma kai baka damu ba amma wanda suke tare da kai fa so wannan ya zama abin lura wanda duka masu addini ko na krista ko na musulmi mu doka wannan abun a can kasa mai sarki a nan suka rufe kasansu duka a israel suka yi wannan alluran rigakafi to ai mu ba mu fi su ba sakataren gwamnati kuwa, shugaban kwamitin da ke yaƙi da cutar corona ta ƙasa kuma sakataren gwamnatin tarayya Mr. Boss Mustapha ya ce allurar rigakafin na da inganci kuma kyauta ce. Ya ce barin gaya muku gaskiya ba wanda zai yi tafiya wasu kasashen duniya ba tare da allurar ba, don haka ya dace ku yi allurar rigakafin tun da wuri. We are battling with two viruses, the COVID-19 and the Dastardly virus is the virus of fake news. Mr. Boss Mustapha ya ce a yanzu haka muna fama da kwayoyin cututtuka guda biyu, corona da kuma cutar da ke da muni sosai wato labaran ƙarya. Don haka ne dole a faɗakar da mutane kar su amince da bayanan ƙarya kan cutar su kuma yi rigakafin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. kuma sai mu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mu saurare na cikin koshin lafiya cikin shirin takaitattun labarin wasanninmu a yau muna dauke da abubuwa da dama da suka hada har da caca baka da ta sarki a tsakanin manya-manyan 'yan damben boxing na duniya da suke shirin gwabzawa a tsakanin su nan gaba sai dai da farko za ku ji cewa mai horar da club din kwallon na real madrid zanadin zidane ya kafa tarihin zama kocin kungiyar na farko da ya samu nasara kan babbar abokiyar hamayyarsu barcelona har sau uku a jere a yayin wasannin el clasico da suka fafata a ranar asabar goma ga watan afrilu madrid ta samu nasara a kan barcelona da ci biyu da daya nasarar da ta zama karo na uku a jere tun shekarar 1979 real madrid dai a yanzu ke matsayi ta biyu a teburin gasar la liga da maki 66 a yayin da club din atletico madrid ke na daya da maki 67 sai kuma club din barcelona ta uku da maki 65 hausa hakan ce a inda wani ya rawa aka bashi kuɗi wani kan duka zai sha a yayin da kocin real madrid zinedine zidane ke samun nasara a gefe guda kuma jose mourinho tsohon kocin tottenham ta kore shi daga club din mourinho dai club din tottenham ta naɗa shi ne a matsayin kocinta a ƙarshen shekarar 2019 wannan ba shine na farko ba da kulob ɗin kwallon ƙafa ke korar Mourinho domin kuwa kulob ɗin Chelsea da Manchester United sun taɓa korarsa a ranar litinin 19 ga watan afrilun 2021 ƙungiyar tottenham ta ba da sanarwar ta fatattaki jose mourinho ƙungiyoyin kwallon kafa na man city da real madrid sun bi sahun takwarorinsu na chelsea da psg wajen samun gurbi a wasannin gab da na karshe na cin kofin zakarun turai a yadda suka yi wace rod da kungiyoyin club na liverpool da borussia dortmund a kararar da suka yi real madrid ta yi nasara fitar da liverpool bisa rinjayen kwallaye uku da daya a haduwar farko a karo na biyu kuma an tashi babu wanda ta ci wata amma da yake tana da rinjayen kwallaye uku da daya da ta zura wa tawagar ta ingila a haduwar farko hakan ya ba ta damar tsallakawa mataki na gaba a ɗaya ɓangaren kuwa city ta yi nasarar zurawa dortmund kwallaye biyu da ɗaya wato kwatankwacin yadda suka tashi a haduwar farko wanda ya bata da fifikon maki a kanta tun da farko kuwa borussia dortmund ce ta fara zura kwallo a karawar a minti na 39 da fara wasan kafin tafiya hutun rabin lokaci amma kuma city ta farke bayan samun bugun fenalti kana ta kara kwallo ta biyu a minti 75 a yanzu haka real madrid za ta fafata ne da chelsea a yayin da manchester city za ta haɗu da psg a zagayen cup da na ƙarshe yanzu kuma sai fagen dambe inda cacar baka tsakanin gwanayen damben duniya ajin masu nauyi tsakanin antonio joshua ɗan ƙasar nigeria ruwa biyu da kuma tyson fury joshua ya daɗe yana shirye shiryewa wannan karawar wanda idan tunan duniya da kunnuwa suna jiran ji da kuma ganin wannan karo wanda dukkanin madambatan sun sa hannu kan kuɗi har na fan ɗin ƙasar ingila miliyan 200 a watan jiya inda joshua ya shaida fury cewa babu wurin da zai ɓoye shi kuma fury ya mai da masa martani da cewa yana nan zanzan abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya kamun mu kai ga shirinmu na ƙarshe bar mu kawo muku nasiha albarkacin wannan wata mai albarka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله Mamman Lawan, Sidi Laminu, daga nan birni karce shi tumari daga nan da magaram jamhuriyar Nijar. To, alhamdulillahi azumin watan Ramadana wata ne mai girma kamar yadda Allah ya faɗe shi a cikin alkur'ani mai girma alhamdulillahi watan azumi farilla ne kamar yadda Allah subhanahu ya farallanta mu shi mu bayan shi ta hanyar Annabi sallallahu alaihi ya nuna mu yadda za mu yi shi to duk wanda Allah ya sa halarci wannan wata eh, na Ramadan yana cikin lahiya cikin hankalin shi to yi kokari halarci wannan wata don alkhairin da yake cikin wannan wata Allah kaɗai ya san shi kuma wata ne wanda a cikin shekara sau ɗaya ke samun shi abin da zan ja hankali a bisa kan matasanmu gaskiya matasa namu ne yanzu musulmi kun ɗauki wata ɗabi'a wanda mu dai mu isko ta ba ana yi ko a gargajiyance balle addinin mu na musulunci yau matasa wani halayya da kuke ɗauka wanda ba inda za ta kai mu a rayuwa da mu da ku gaba ki ɗaya ya kamata matasanmu ku kama addinin musulunci da gaskiya kar sai azumi ya zo ku ɗauki ku ne musulmi kuna sallah kuna azumi amma da azumi ya wuce kuma ya zamanto kun watsas wannan ba daidai ba ne jan hankalin da zama ku yi ƙoƙari kowane lokaci ku kama ibada hal illa masha Allah ba sai azumi zo a ce kai ne za ka yi sallah kuma in azumi ya wuce ka wasa sallah wannan bai dace ba gaskiya a matsayin ku na musulmi matasa yan uwana Allah dai ya shirye mu Allah kuma ya kara mu imani Allah ya kiyaye mu Allah ya amshi ibadar mu Allah ya amince mana assalamu alaikum to da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice Ministan harkokin wajen Faransa na kara matakin ɗarewa kan karagar mulki da majalisar rikon ƙwarya ta sojoji ta yi a ƙasar Chadi. A wani lamarin na daban kuma, ministan harkokin wajen na Faransa, Jean-Yves Le Drian, ya faɗa a yau Alhamis cewa shugaban Rasha Vladimir Putin zai fuskanci takunkumi idan har madugun 'yan adawar ƙasar Alexei Navalny ya mutu. Ƙasar India ta ba da rahoton samun mutum 314,835 da suka kamu da COVID-19 a yau Alhamis, Wannan shine adadi mafi yawa a rana guda da wata ƙasa ta taɓa samu a tsawon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. Idan aka kwatanta da Amurka, ƙasar ta sanar da samun mutum dubu ɗari uku da ɗari uku da goma da suka kamu da cutar a rana guda ranar biyu ga watan Janairu, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins. Masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahoton nan. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku kwana lafiya mu kuma mu sha ruwa lafiya bis salam